بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تشفى أثر الإنسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا مديا إلا ما حكيمنا يا أبو بليش بإحساس حتى مو وأنا مريشي لا يتمنى آه، ثلاثة أخوة لا ثلاثة شهر في رمضان a shekara ta 1443 na jiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da kuma daidai da <clears throat> sha biyu ga watan hudu a shekara ta 2022 na lissafin miladiya kamar da muka zama ne a karanta <clears throat> za mu kokari yau mu karkare wannan matsala ta abin da ya shafi A haƙoƙi na maza da mata ko kuma mas'uliyar da Allah ɗora wa maza a kan mata <clears throat> da wajibcin a kula da ita kuma raba mata cewa akwai nagari a cikinsu akwai masu karkata kuma ga yadda za a mu'amala da kowanne bayan nan idan an samu saɓani tsakanin ma'aurata kokarin yadda za a daidaita tsakanin nasu insha Allah ta'ala shine za mu tashi inda Allah madauki ke cewa wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allah bainahuma inna Allah kana aliman khabira idan ku wulatul umuri al'umma nan wanda ake magana da su ba mijin da matar ba ne ake magana jagorori alƙalai ne shugabanni dai in kun ji tsoron faɗin tsakani a wato saɓani a tsakaninsu wato saɓanin zai buɗaɗa ya faɗaɗa a kasa shiryawa fa ba a su hakaman to ku tada ku aika hakaman wani mai hukunci mai hukunci min ahalihi a zaɓo shi daga ɓangaren shi miji malamai sun ce nan ya zama daga ɓangaren ba wakili ba ne ba wakili ba ne amma mai hukunci ne don haka a matsayin kamar masu aiki ne su a hukumance amma ɗaya yana zuwa ne a madadin gefen miji ɗaya kuma a gefen mata ba ana nufin <clears throat> lalle sai an samu daga cikin 'yan ba ko da ba 'yan uwanta ba ne amma ya zama dai zai kula da adalci kuma a ce wannan ta ɓangaren ta ya zo amma ba sunansa wakili a madadin ta bai da zai zama duk maganar da ya yi a madadin miji ya yi ko wancan duk maganar da ya yi a madadin mata ba haka bane kawai yan sa yan sa wato sasanto ne da daidaitawa bisa adalci shi yasa malamai suke sai tsabin ya zama an yi wa shugabanni ba ana nufin wato iyayen miji ko iyayen mata ba an gane shi yasa ma har yana daga cikin abin da malami suka ambata na darussa a wannan aya za mu zo mu tattauna su cewa wajibcin shugabanni su kula da lamarin al'umma eh, tun da nan kuma su aka yi wa magana ba eh, to wannan duk inda ya zama ana yin abin da ya dace haka ya kamata misali a ce akwai ko hukumar hizba ko majalisar malamai ko majalisar alkalai a ce ta buɗe <clears throat> wani tsari na yin sulhu ko kuma a fadar sarkin gari ko sarki da hakimi da gashin gari mai unguwa suna da wani ofishi na kula da wannan in an samu matsala tsakanin ma'aurata wadda ba za ta kai ga sai an je kotu ba to kafin a je kotu a samu a tattauna a daidaita a yi abin da za a yi na sulhu wannan ababin sulhu ne ba ababin qada ba babin sulhu kuma mun sani yana da bambanci da babin qada eh, sulhu babu ilzami a cikinsa akwai tanazulat shi kuma qada'i akwai ilzami eh. kamar da dai duk mun sani a ilmance to <clears throat> fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan wannan damirin zuwa ga wake komawa shi ma malamai sun tattauna mijin da matar ake nufi ko ake nufi ko ne ke tambaya hmm? miji da mata su masu hukuncin ake fasa Eh, domin dama mamuni da mata abu ya rike ta kawai duk sun yi fushi so suke a rabu ba zan san yin rida islam yawwa dama in aka samu masu islam din ne ake so a nuna musu muhimmancin kyakkyawar niyya a wannan aikin da za su in suna nufin zaman da za su da tattaunawa da waɗannan miji da wannan mata da wannan miji da wannan mata to su kyautata niyya an suna son sulhu to in sha Allah Allah zai ba su tawfiki an fahimci abu yau da haka ma'ana kenan nan kira ne su masu hukuncin su kyautata niyyarsu in fi kyautata niyya Allah yana taimakon mutum sakamakon kyautata niyya an fahimci abin in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma to nan bainahuma din yuwaffiqillahu bainahuma fi tanfili ma tufiqa alayhi min al-hukm sannan kuma za a iya cewa يوفق الله بين الزوجين هو في الحصول على الصلح an fahimta duk zai ɗauka wannan kuma a wannan zamirin gefe na biyu yawa Allah zai bada da tawfiqi ga su masu al'adalaini ko al'akamani Allah ba su tawfiqi kuma sannan Allah zai ba da tawfiqi miji da matan su samu sulhu an gani aga ashe kenan samun sulhu tsakanin miji da mata قد يكون متعلقا بصحة نية الحكمين zai iya yiwuwa same shi sakamakon kyakkyawan niyya na masu hukunci tunda mai hukunci ko wanda aka tura shi ne sulhu idan ba shi da kyakkyawan niyya to shi kansa zai iya kullo da sababin da zai ruguza sulhu ma gaba ko kuma irin wanda ake cewa an tura su biko ko in an tura su bi ko garin su gyara sai su barar sai ka ji shigo cikin manema duk ana yi yawwa to kaga shi sa akwai bukatar a kira duk wanda aka tura shi kan harkar sulhu tsakanin miji da mata to ya zama mai kyakkyawan niyya wato Allah da hikima yake saboda wannan wurin mahalli ne na matsaloli irin wannan duk wanda ya saba jin ƙare-ƙare tsakanin miji da mata to zai san da wannan abu ana samun matsaloli da yawa masu sulhu daga cikin shugabanni ko a alkali alkali ne na kotu ko mai unguwa ne ko da Kai sai malami ma a zo sulhu gunsa in ya ba mai kyau ba ce shi wannan mai sulhu zai iya kawo matsala kuma sai ka ji wata rana ya biyo bango shi ma yana nema duk ana samun shaidan in ya cikin lamari ba abin da baya faru Allah ya kare shi yasa Allah anan ya faɗi wannan in da islahan ka gani in da islahan in dai sulhu suke nufi to Allah zai ba su tawfiki kuma wannan kun ga akwai wani ƙarin alƙawari ma kenan saboda ya zo da da mai da jawabin sharaɗi yawwa in dai suna nufin gyara to za su samu kowa tawfiki Eh, kamar ana faɗa mana a shawarar tabbaci ne ake ba mu cewa in kun kyautata niyya a sulhu to tabbace akwai tawfiki za ku samu na ka masu wanda duk aka tura sulhu tsakanin wata mata da mijinta to a kyautata niyya eh, kuma a yi a roƙi Allah ya ba da dacewa inna Allah kana aliman khabira lalle Allah tun fil azal kuma har yanzu kuma har abada shi masani ne wanda ya san zahiri da batsini ne alif sannan khabiran ne wanda ya san batsini ne kun gane al'ilmu ya ta'allaku bil zahiri wal batin wal khibratu ta'allaku bil batini akthar min ta'alluqiha bil zahiri da ka in aka yi atsafin khabir kan alim famin babi aqfil khas ala saboda shi ilimi ya kunshi abubuwa biyu da zahiri da batini Allah Allah alim ne ya san zahiri ya san ne? to shi kuma khabir tsarin ilimi ne kin abin da ya shafi ne, duk abin da ke lungunan abubuwa ba abin da bai sani an fahimci abu shi ake akafin su in suka zo tare to abinda ake nufi ke alim bil zahir wal batin khabir bil batin kuma wannan eh, akafin na khabir akan alim yana zuwa musamman a wurin da yake ko akwai wani abu da za ka iya sun sanowa na tahziri da tsoratarwa inda aka ba da wani aiki a ce ku kula Allah da ya ce ku yi kaza nan to ya san zahirin ku da batsi ne sannan kuma ba abin da za ku ɓoye ma. wancan din ma na can ciki da na zuciyarku da plan da za a yi da me duk Allah ya sani kai ne sulhu in niyyar ka da matan asali ba mai kyau ba ce baka je dan kai sulhu tsakanin mijin nan da matan nan ba to Allah ya san abin da ka ɓoye duk yana cikin ma'anar wannan inna Allah kana aliman kuma aka kara da khabira haka khabiran dai mai zuzzurfan ilimi da yake da alaka da batsini an fahimta wannan abin ulama a wannan ayat malam fa'adi saboda abubuwan da suke gaban mu da yawa ina so mu karasa latifan shi ma haka tausasawa ce wadda take da alaƙa shi ma da zurfin ilimi yawwa سبودا اللطافر قربيني علميني أو قرب يوه إذا كنت مخبرة علميني ميزرتي ليسا فباطئي لكن إن أن حدثوا إن الله كان لطيفا خبيرا جزا كان علمي أتي بأي ما كانت توسى شعبا ما لم تأديسي أي وإن خفتم الشقاق بين الزوجين يقول شو ببنيه الآلي تراكنا معيكة جذبة هو مالمي مجلس المالمي بدي أبن الله كي لدي أبن نتن كذا سئي إيه وكيلتي من إنواني دقتي تدد سوء جعنا إن كن جسورا جرمان خاقاني دلالة واللمري بين الزوجين فكان مع أولاد والمباعدة kun ji tsoron nisa abin ya ƙara nisa wal mujanaba ne dai da nisa a kasa daidaitawa hatta ya kuna kullum min uma fi har yadda zai zama an samu kamar raguwa wannan yana wannan yanki wannan wannan wannan yanki to me za ku yi in kun tsoraci dai saɓani zai faɗaɗa a hausance abin da ake nufi to fab'asu ku aika ku tada ku naɗa. ai satin kwamiti kenan biyan ce wannan faba a ku domin dama aikawa ai sai an nada ake aikawa ko Don haka a tada a naɗa kwamiti da zai sulhu tsakanin wani da wanci ku aika su hakaman mai hukunci min ahlihi daga ɓangaren miji ba kuma wakili ba kamar da na ambata wa hakaman min ahliha da kuma shi ma waki abin nan eh, mai hukunci har yanzu mai sulhu ta bangaren wanda kowanne zai yi bincike ne ta bangarensa an gane me ya faru ta bangaren miji shi kuma wannan ta bangaren matar shi ma zai bincike me ya faru hakika ya zama yana da kibra na me ya faru an gane shi kuma a haɗu sai a tattauna sai a yi sulhu an fahimci abu yawwa za a iya zaunar da su kuma a lokaci guda duk aji tunda da dama ne abin da za a zo a kai to amma kowanne kafin ya tafi inda za a zauna ya zama yana da ilimi a wannan bangaren ya san gidansu ya san iyayen ya san waye ya san waye da haka iliminsa dangane da mijin ya fi iliminsa dangane da matar shi ma wanda zai zo hakaman min ahli ha iliminsa dangane da matar ya fi ilimin da ya sani dangane da mijin to sai kuma a haɗu sai a tattauna an fahimci abu ai me ake nufi da wannan hakan ai rajulai ne to su zama mutum biyu mazaje mazafi mukallafai ne waɗanda suke baligai shari'a ta su. Musulmai, musulmi adalai ne adalai ma'ana wanda ba a san su da bayyana fasikanci ba aqilaini masu hankali ba wanda bai je yana ana magana kuma yana kawo wani abu daban ya shiga wani zancen daban sai an gama magana gaba ɗaya mata ta gama bayani har ta yi kuka sai kuma ya ce mai ma kika ce kaga duk abu ya koma baya kamar ba aiki ana samu da haka ana samu ana son mutum mai tsatsi wanda ya san abin da yake yi shi zai je wannan ba kowa da kowa ba كما يعرفان ما بين الزوجين ويعرفان الجمع والتفريق سنسل وانا اظن بيفعل معناه سن اعكس الهلتي اظن بيفعل اتاني النبي لما سر كما سنسل ابو بوا بسكة شافي الجمع والتفريق حتى هو ده ربيع سنسل يد ذا اي sun san sabubban da suke jawa a ci nasara wajen haɗa zukata sun san kuma sabubban da in an bi su abu zai gaji shi ne ma'anar wannan sun san aljam'a wata tafriqa da rabawa mana in an ce zama zai yiwu sun san yadda za a yi sulhu in zaman ba zai yiwu ba ma rabuwa za a yi saki za a ce sun san hanyoyin da za a bi wanne za a ɗauka saki za a ce ya yi hul'i za ta nema an gane duk hanyoyin da ake bi na rabuwar sun sani kada ya zama mutum ba shi da basira akan waɗannan irin matsaloli ɗin in ka bi ka bi a hankali sai ka ga in ba malami aka samu ba ba mai iya ma wannan aiki ko don wanda ya cika maka wannan sharuɗin rajulai ne mukallafai ne musulmai ne adilai ne aƙilai ne kuma sannan ya san ilmin jam'i wa tafriq to in ka ɗauko mai unguwa ko daga dole akwai inda za su fita ko eh, amma dai gwargwadon hali gwargwadon sidirar mutum a rayuwa zai san yadda dai ake sulhu musamman kuma bi sidrat bi hukmi tsulin sidra inda an samu mutum mai tsawon experience ne yana da gogewa a harkar shugabanci ai ko ta matsaya ma za a iya kawo gabansa ko ya yi shari'a ta fili ya yi ta gonaki ya yi ta kasuwa ya yi ta bashi kaga ta aure ko ta fi yawa ma don haka ba zai zama cewa wannan ita ce ta farko ba hmm. to sai ce wa hada bin min lafzin hakam duk wannan ka'idojin daga lafazin alhakam malam ya iskin batsun su domin in an ce alhakam dole ne ya zama ya kwanci da wannan sai ce li annahu la yasluhu hakaman mutum ba zai inganta a matsayin mai hukunci ba man ittasafa bi tilka ko a illa man ittasafa bi tilka sifati sai wanda ya sifanci da wannan sifofin musulmi ne namiji ne mukallafi adali ne mai hankali kuma mai ilimi fa yanzurani to yanzu an zo zama an gama cika sharuɗa an sakin kwamiti an tura gidan an zo an shimfa da tabarni an fito zaure ga wannan gefe ga wannan gefe za a fara tattaunawa fa yanzurani sai su bincike su duba yan yanzurani su dubi bincike kenan ma 'yan ƙimu kullum min a ala sahibihi kowa ya faɗi me ya laifin ɗayan a wurinsa ne ma 'yan ƙimu? kai me kake gani na laifi a kan matan nan taka ya me laifin mijinki a gunki kowa a bashi dama wani shi kuke cewa fire hearing ko to sai an yi wannan kada kawai daga mutum ya zo ya ya ce matarsa ta yi kaza ta yi kaza sai a zo a hauta da faɗa ba a bincike me ya faru kada kuma mata ta je ka kai ƙara kawai daga an ji an ga irin kukan da take kila ma ta nuna wani wuri ta ce dukan ta aka yi duk a kan ya mata sai a koma wani abu daban sai a ce ai ne da laifi to kar ai wannan a nutsu a yi tsam da hankali kuma a saurari kowa sai ya gama su. a dakatar da ɗayan yayin da ɗayan yake bayani a ce ɗayan ya rufe baki ba musu ba komai sai ɗayan ya gama magana sai a ce to kai ma ko ki ma faɗi abin da za ki faɗi wannan da duk ƙa'idoji ne da su masu yin sun sani summa yulzimani kullum min umma ma ya jibi sannan sai su tilasta wa kowanne ɗaya daga cikinsu ya ɗauki nauyin abin da ya wajaba ya ɗauka eh, in ya bayyana shi ne da laifi a ba shi laifi in ya bayyana ita ce da laifi a ba shi laifi ya bayyana sababin da ya auku abin da ya jawo shi kai faifaɗan da ya auku abin da ya jawo shi shi ne baya ba da kaza baya ba da kuɗin kaza da kuɗin kaza da kuɗin kaza a ɗora masa ne su ce su kaji kai ne ka jawo kaza da kaza za a daidaita akan za ka ci gaba ka yarda in ce eh to shi kenan kun ga sulhu an ma tsaya ba a nisa ba fa in lam yastati ahaduhuma zalika idan ɗaya daga cikin su ba zai iya hakan ba qanna'a az-zawj al-akhar bir-riba to ɗaya abokin auren az-zawj nan ana nufin ana nufin abokin aure ba miji ake nufi ba zai iya zama miji zai iya zama mata tunda an ce al'afar saboda asali da miji da mata kowanne ana ce masa zauji namijin zauji ne matar ma ana ce masa mene zauj to shi ke nufi anan idan ɗaya ya ƙi to sai a gamsar da ɗaya ya ɗauka ma'ana tun da magana ce ta sulhu an yi wannan ya ɗau laifi a ce to a yi haƙuri a yi kaza a kaza a samu dai ƙofar da za a daidaita an gane yawwa ƙanna'a iƙna'i kenan daga aqna'a ita yawwa gamsarwa fi convincing shi ne ma'ana الزوج الآخر بالربا سوى ما كومي كي yarda بما تيسر da abin da Allah ya hore minar rizki wal khuluqi yawa na daga abin da ya shafi arziki da ciyarwa da kuma ɗabi'u yadda za a gyaggyara abubuwa su daidai wa mahma amkanahuma aljam'u wal islahu fala ya'dilani anhu to duk wata matsala da aka kawo gaban in dai akwai ƙofar yin sulhu to gaskiya bai halatta ba gare su su lalata wannan sulhu su karkata daga sulhu su koma fata in dai har akwai ƙofar gyara to ana kira ga waɗannan masu hukunci kada su saki ƙofar gyara su ce ai mun kula dai zaman nan ba zai amfani ba gara a raba su to kar ai haka duk hanyar da za ta iya haifar da a samu sulhun su bita in an gwada hanyoyi goma a cikin guda goma sha ɗaya duk ba su haifar da sulhun ba to a gwada ta ƙarshe shi ne ma'ana a ce bari dai mu gwada a ce a yi kaza to sai a ce sha Allah dai Allah ya fatan alheri da waye da waye da nasihohi Allah ya sa a daidaita yace fa in saluhatul halu in halin yayi kyau ila annahu la yumkinu ijtima'uhuma a fa in wasalatul halu idan halin ya kai ga cewa annahu la yumkinu ijtima'uhuma wa islahuhuma ya zama cewa ba zai yi a hada su ba a sulhu tsakanin su illa ala wajhil mu'adati sai bisa wata fuskar da za a ci gaba da samun gaba wal muqata'ati da yanke alaka wa ma'siyati da saban Allah wa ra'aya kuma su masu hukuncin suka ga anna tafriqa bainahuma aslahu cewa rabuwa din ita tafi zama daidai farraqa bainahuma to shikenan sai su raba sai to kun ga abin da yafi alheri zamanin naku ba zai yi ba za ka araba kuma kun wannan ya nuna mana lalle masu yin wannan sulhu su zama jiha ce mu'tarafan biha ko shar'an jiha ce bangare ne da aka ake aka yadda da za ta iya hukunci da ilzami kada ya zama wani malami ne shi kaɗai wanda ba a yadda da hukuncinsa ba ya je ya ce zai yi an fahimci abin sai ya zama cewa gefe ne da akwai ilzami a ciki kako ba mai wannan karfi in ba alkali ba ko ko alkali ko kuma musamman ma dai alkali yawwa alƙali shi ne ƙarshen domin yanzu ko ma'aikacin hizba da ko majalisar malamai ko mai kunga ai ba sa ilzami ba za su ce mu a matsayin mu na hizba mun yi hukunci yau mun raba auren wani ne a ba ana yi ba zai yi ba za ka sai dai a kai gun alƙali yawwa bayan su sun binciken su duk da ba prosecution suke ba a shigo da yan sanda da sauransu kuma eh, daga gun mai unguwa ne za a tafi dai kotu ko mai duka dai da yi a jejin alkali shine mai hukuncinsa ikhbari ne wa ilzami yawa ba kamar malami mai fatawa ba malami mai fatawa ikhbari yake yi da hukuncin Allah ba da labarin hukuncin Allah yake shi ko alkali ne ikhbari ne ma'al ilzam zai faɗi hukuncin tare da tilasta abi in ba wanda in dai aka ce wannan alkali ne kotu a gwamnatance an yadda da hukuncinsa to in ya gama in dai ba an samu zalunci ba ko a fili aka samu to zancen sa dole ne miji ya yarda iyayen miji su yarda mata ta yarda iyayen mata su yarda an gane kar mu ci lokaci dai ne ya yace wala yushtaratu riba zawji ka gani ba sharadi ba ne sai miji ya yarda da abin da waɗannan masu hukunci biyu suka hukunta kama ya alaihi kamar da yake nuni annallaha sama'u man hakamaini kun ga Allah ya kira su masu hukunci tunda ko Allah ya kira su masu hukunci to aikin su ne hukunci a basu su hukunci su wal huk wal hakamu yahkumu shi kuwa al hakam ana kiransa al hakam ne li annahu yahkumu shi ko hukuncin aka ce an yi shi shine ne al faslu yawa raba rigima shine ake nufi da hukunci to hukunci ko in aka yi shi to dole kowa ya karɓa. kaga ku kenan mun sake dawowa kan cewa babu mai yin wannan aiki yadda kowa zai karba in ba alkali ba an fahimta wa in lam yarda al-mahkumu alayhi ko da shi wanda aka yi hukuncin a kansa mijin ko matar kenan ko da bai yadda ba wani hada kala shi yasa yake in yurida islahin yuwaffiqillahu bainahuma ay bi sababi ar-ra'yi al saboda ra'ayi mai albarka wal kalam allazi yajdibu al quluba da kuma magana da za ta ja hankali tattaro zuciya ta karkato zuciya wa yu'allifu bayna qarinain kuma magana mai daɗi da za ta iya sassaita ta daidaita ta kusanto da wato miji da mata kusa da juna ko dai kowanne masu rikici tsakaninsu wanda yake wannan ƙarinin wannan ne inna Allah kana aliman kabira lalle Allah madaukakin masani ne zahiran wa batinan ay aliman bi jami'i zawahiri wal bawatin muttali'an ala safayal umuri yana ganin dukkan boyayyin al'amura wa asrariha da kuma wato sirri sirrace sirracen su famin ilmihi wa khabarihi yana daga cikin ilimin Allah da zurfin da iliminsa أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة والشرائع الجميلة yana daga cikin ilimin Allah shi yasa ya shar'anta muku waɗannan hukunce-hukunce waɗanda suke manya ne in ka kalli girmansu shari'o'i ne kuma masu kyau babu zalunci a ciki ba irin hukunci ne na ɗan adam ba a kullum sai an zauna an karanta halin da ɗan adam yake ciki sai a tara wasu sai su je su yi mitin sai su wakilci hankulan ku sai su fito da dokoki su ce daga yanzu kaza za a rikai wannan kuma ba hanya marar cin nasara irin wannan yau a tare mutane su a cewa su ne wakilan al'umma ko hmm, wakilan al'umma kun zaɓe su za su je su zauna su ne za su yi shawara a kan rayuwarku gaba ɗaya su canza wannan doka yau gobe su sa wannan doka da jahilai a cikinsu da malamai a cikinsu da masu kirki a cikinsu da marasa kirki a cikinsu kaga ku ba zai yiwu ba masu irin wannan hali su hukuncin da mahalicin kowai a ce bai yi daidai ba su ne za su yi daidai kuma ku gane wancan ba yau duk hukunci yana buƙatar da ilimi da adalci an gane duk wanda ba shi da ilimi kuma ba shi da adalci to bai cancanci ya zama shine zai rubuta mutane doka ba wani ma za ka gan shi a ran da aka yi taron ma wani bai zo ba kuma wakilin garin ku ne wani ya sha giya ya zo an ɗaga hannu he ya ce he wani bai fahimci ma abin da ake tattaunawa kuma abin ya shafi rayuwar ɗan adam ya shafi a kashe ya shafi rayarwa ya shafi komai shi sa wato babu abin da zai zama adalci wallahi irin hukuncin Allah inna Allah kana aliman khabira shi ko ko wakilin garinku ne akwai abin da a garin bai sani ba duk yadda za ku gaya masa ba zai fahimce shi yana buƙatar a kai ya san halin kowa ya san me ake a komai to in ba Allah ba ku ba wanda ya isa wannan abu shi ya sa dole Allah shi ne mai hukunci da ake wannan nan wani sai da sai ga in an ce oh, mutane su taru ba daidai ba a ai na Allah to a dama na Allah shi ne da ɗaɗɗe tuntuni kuma shi ne mai tafiya da kowane zamani har duniya ta tashi shi ne aliman khabira ba zai yi wani zai fi shi sani ba duk kuma abubuwan da za su fito sabi to shi sabon ta hanyar ƙa'idojin da Allah ɗin ya sa a Ƙur'ani da hadisai za a san yadda za a yi istinbatsin sabon abun ya fito daga tsohon hukuncin, don haka ilimin yana nan dai a cikin harkar addini an fahimci nan ne sai sa akwai tausayi ga mutumin da zai zo bakinsa yana kumfa yana ƙoƙarin sa ya soke wata doka ta Allah yana farin ciki yana murna cewa zamanin yanzu su sun fi wayewa sun fi fahimta ba zai iya cewa sun fi Allah gane mai mutane suke ciki ba ba zai iya faɗa ba saboda dama bai isa ba ya san ƙarya yake ba zai ce ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin abin da ya kamata to amma za ka ga ya haƙiƙance cewa sun suka san zamani ai shi ko zamanin ne ko zamanin ne waye kai wanda ya halitti zamanin sanin zamani akwai babu haka babu wani ilimi da mutum zai kafafa da shi mai sauri dai saboda lokaci abubuwan da na so mu tattauna wanda su za su zama nan tuna muku fa'idoji ne yau da su za mu kare wannan matsala suna da ɗan dama za mu eh? ba alhamdulillah bari mu ga ko za mu iya daga cikin fa'idojin da za mu samu a wannan ayoyi guda biyu da makaranta tun daga arrijal qawwamuna ala nisa da abin da aka faɗa har zuwa wannan wa in khiftum bai bainihima daga cikin su mun riga mun tattauna wannan falalar maza akan mata da kuma cewa hukunce-hukuncen Allah sun kasu kashe biyu kauniya da shar'iyya kuma kowanne da illarsu da sababinsu mun yi magana akan akwai tafdili tsakanin bashar ko ma'ana asali ne na shari'a mutane halittar Allah kuma a halittar Allah mutane albashar ba matsayinsu ɗaya ba a gun Allah ko kun yadda da haka yawwa a cikin mutane a gun Allah ɗin wani ya fi wani yawwa tun da ya ce faddala Allah ba a ala ba a gani yawwa من ظنما أن لا يفيد جوثاء كون رسول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض أبو نفط دقوا بيكي تيروا سو سما يكي دوان أتي تيروا المنفق أفضل من المنفق عليه كن يدى اليد الأولى خير من اليد duk wanda zai baka to ya fi ka ta yadda inda zai baka kuma ka sa hannu ka karɓa to ya fi ka ko da ba gaba ɗaya ko ta kowace fuska ba ta wannan gunde ya fi ka shi ya sa shari'ar musulunci ta hana roƙo saboda roƙo ƙasƙanta kai ne bai kamata musulmi kuma ya ƙasƙanta kanka ba domin za ka je wurin wanda la'alla a Allah ka fi shi da takawa da komai amma saboda abin duniya sai ka kanta sai ka roƙe shi to a wannan wurin sai zama shi ne a sama kai ne a ƙasa kaga kai kana da daraja a gurin Allah yau ka sauke ta wani ya fi ka zaka wannan ta ina aka samu Wani ma an faɗu min amwalihim tunda Allah madaki ya faɗi infaqi yana ɗaya daga cikin sabubban da ya fifita maza akan mata lalle ku ashe mai bayarwa shine a sama ku gane zancen a ah, na faɗi wannan karar karahatu su'al ko su'alin nasu yawwa a ah, la wilayata lin nisa'i ala rijal ba shugabanci ga mata akan maza wannan dama da tattaunawar malamai duk sun sani a akai alwilaya al'amma ake nufi shugabanci na gaba ɗaya na al'umma shugaban ƙasa haka nan ta bangaren alƙalanci duk an sa wannan dai tattaunawa ce sananniya a gun malamai a zamanin yanzu ne har ake challenging dinta har a tafi a soke hadisin abubakar da ya ruwaito cewa mutane babu wata al'umma da za ta ci nasara muddin shugabannin da mata ne aka yi tabi wannan yan kungiyoyin matan sai da suka soki abubakar ma a matsayinsa na sahabi aka tafi halayensa a ce ai wannan ma bai cancanta ma ya ruwaito wannan maganar ba duk fa saboda kawai a tabbatar da yancin mata a daga ciki darussan har yanzu mata iri biyu ne salihat da nashizat wannan mun yi zance ba sai mun tsaya kansa daga cikin fa'idodi a sana'u ala hizbil ghaibi duk matar da take tsare mijinta lokacin da mijin baya nan to babbar mace ce tunda ta kai aikin nasa ya kai har an ambace shi a ƙur'ani fasalihatu ko ƙalitatun, hafizatun lil ghaibi wannan da aka ambata ba karamin aiki ne duk kaga san dama kuma Allah madaukaki in ya yaba wa aiki wannan ya nuna yabo ga wanda yake aiki ko duk kuma aikin da aka muna nashi aka soke shi to wanda ya aikata shi ma abin suka ne da haka falala ce babba ga mata idan mijinta baya nan ta tsare masa mutunci ta tsare dokokinsa ta tsare mutuncin kanta saboda kar ta zubda mutuncin kanta domin zubda mutuncin kanta zubda mutuncinsa ne shi Allah subhanahu wa ya tsare daga cikin wannan ayoyi suna karantar da mu cewa ashe miji da mata makwancinsu ɗaya ne tunda har aka faɗi daga cikin ladabtarwa da miji zai wa mata shine ce wa wurin kwanciya ashe al'asulu asali gadon su ta an bai abu wannan shari'a ce to kada wani ya tambaya cewa to kenan in bai halatta mutum ya yi karaga ba ko ya koma ya zama yana da ɗakin sa na daban sai dai a je gunsa mutum ya tsara wa kansa dai ai gadon ne dai kuma nan ɗin ake Eh, ba laifi ba ne an yi haka hmm. kar mu shiga wannan zanta misali akwai maganganunsa a kai eh, matan ba sa son ku tambayi matan ka ba sa son wannan harkar ka suna son ɗakinsu suna son tsaftar a bambancewa ce ta tafi kowace tsafta musamman in ba su kaɗai ba ne yawwa suna son kowace mata a zo ɗakinta kuma ya fi girmamawa tsakani da Allah ɗakin ka za ka huta da rana ka je ka huta za ka yi ayyukan ka je ka yi amma a jo ɗakin mace ya fi girmamawa ya fi karramawa in ku gidan ta ne misali ita kaɗai sauran kowace da gidansu to kowane ɗaki ma ɗakin ta kun fahimci wannan shi kuma yau daga cikin darussan har yanzu nushuzi haramun ne nufuzi ne haramun kada mace ta rika girman kai ga mijinta ta rika jiji da kai ko don daga ta yi karatu na wani mataki a duniya shi bai yi ba albashinta ya fi nasa ko ma shi ya yi ritaya yanzu ita take kara su gudanar da harkar gidan a rika dan masa reni reni wani duk bai halatta bai halatta duk matakin mata to haramun ne ta rena mijinta an gane komai matsayin ta cikin al'umma miji miji ne dole ne a girmama shi dole ne a yi masa da nushuzi gare shi haramun ne a gun Allah da haka kar a yi masa ji don kuma mun magana me ake nufi da nushuzi ba karkata ba ɗaukaka da jiji da kai da arrogance da zai jawo a saba masa shi ne ake nufi da nushuzi saɓani ne wato saɓa wa miji wanda sababinsa shine ɗaukaka kai a daga cikin darussan har yanzu malaman tarbiyya da suke cewa duka kwata-kwata ba shi da amfani a daina shi wannan ayar ta karyata su eh, a wajen ladabi akwai inda za a yi shi ko da a makaranta ne ko a gida ne amma kuma a lura in wani abu gyaran zai samu ba tare da shi ba to tun da dama a siyakin dama da ya zo mana a ƙur'ani akwai wasu matakan da aka sa kafin shi to kai ma ka bi wasu matakan kafin ka yi duka kuma a yi shi da tsari na shari'a ba wanda za a ji ma yaro ciwo a makaranta kar a ji manya-manyan bulaloli da za a ji ma yaro ciwo irin yadda za a gane shi a ce ya da riga a yi ta masa wajen ɗari ko dubu ma wani a yi ta yi masa wajen wani ma awoyi ake lissafawa na dukansa ba zancen mintuna ba ba zancen kuma wato adadin bulalar ba wani akwai nan duk ya wuce iyaka a wajen ladabtarwa ba ladabtarwa ba ne zalunci ne daga ciki har yanzu a tazawi amma ba. in ana son zaman lafiya da miji da mata su saba da manta abin da ya wuce in aka samu saɓani tsakanin miji da mata ya zama duk lokacin da aka samu saɓanin sai an yi tilawar laifukan baya to ba za a shirya ba eh, in aka yi wani laifi aka daidaita a kansa aka yafe wa juna to kar a sake ambatansa a rayuwa an gane yau kada ya zama yanzu an yafe in kuma ta sake ɓata da turan nan ma ba an ce to ai mun gama wannan to kar a dawo da shi kai ma kuma kar ka dawo da wancan da ka riga ka yafe mata ko ta yafe maka abu na gaba an Allah lahu al'ulul mutlaq wanda mun tattauna shi jiya Allah yana sama Allah matsakaci kuma shi ne sama da kowa daga cikin abin da zai nuna maka kuma har yanzu wajen ladabtarwa ya kai mai ladabtar da matarsa in kana ladabtar da ita ka daina yi kamar kai ne a sama da ita ba kowa kai ma a samanka bayan an baka izinin yin wannan ladabin sai aka ce inna allaha kana aliyan kabira don haka ka tuna cewa akwai allah sama da kai da ka kai ma in kana sama da matarka to allah kuma yana sama ka kun fahimci darasin za ka ma'ana kai ma kar ka yi ɗagawa a kan mata ka wuce iyaka wajen ladabtar da ita allah yana nan yana kallon ka in ka zalunce ka allah zai rama mata duk wannan kuma ku duba fa daga cikin inna Allah kana aliyan kabira aka gano wannan mutum ko na gaba shi yasa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ya ga wani mutumi yana dukan bawansa ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani Abu Mas'ud yana dukan bawansa shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake i'lam aba mas'ud ka sani ya kai abu mas'ud أن الله أقدر عليك هو أقدر عليك منك Allah ya fi iko a kanka sama da irin ikon da kake gani kana da shi akan wannan bawan nan wani ita ce ta fasarar wannan zancen da muke ko yawa kun ji larabci inna Allah ko Allahu aqdaru alaika. Allah ya fi iko a kanka ma'ana in kai kana jin kana da iko a kan wannan bawan naka to ikon da Allah yake da shi a kanka ya fi ikon da kai kake da shi a kan wannan bawan za ka karka wuce iyaka da cin zani da sauransu kun duk wannan ma hadisin shi kansa yana discouraging maganar duka ɗauwa shi yasa gaskiya in za ka dawo ka duba wallahi abin da zai sa har miji ya ɗauki hannunsa ya daki mace gaskiya bai kamata ya zama ɗan ƙanƙanin abu shi sa ba na so mu wuce wannan zancen har wani ya riƙa a ƙarshe sai ai shi kenan da yake nan ya tabbata ana dukan mata wala ba wannan saƙon nake so ka tashi da shi a wannan darasi in ka tafi da shi a zuciyarka to iya abin da zaka ɗauka shi ne duk abin da shari'a ta zo da shi a bar shi yana cikin shari'a mun faɗar mu kenan kar a zo da neman yanci a soke mana abin da ke cikin alkur'ani ba za a yarda da wannan amma ba wani abu ne da za ka ɗauka cewa wannan darasin yana koyar da kai cewa yanzu ka samu yamma ka je ka daki masa ba wannan abin kunya ne ba kai ka zo ka ce za ka daki kuma kamar da muke ambata kullum mafi yawan mutane sababin dukan matan nasu ba wani abu ne saboda an keta hannun Allah ba a'a saboda an saba musu ne ko akan abinci ko akan wani abu ko ta bata masa kaya ko ba ta masa wanki ba ko ba masa guga an fahimci abu da haka da Allah mu sassauta mu zama masu ɗabi'u mai kyau babu dai babban abun koyi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi dai bai taba dukan kowanne dan adam ba a duniya mun yi wannan zancen ko ma mun nana annabi sallallahu alaihi wasallam in ba a fagen yaki ba ya ɗaga hannunsa ko takobi ya ajiye akan wani ɗan adam bai taba yi ba shekara 63 yayi a duniya yanzu ku kai ka yi ɗanka ka an gaje wannan ko a aji kai malami ne kayan ka tuno adadin 'ya'yan da ka da ka to kuma sai ka zo yanzu wadda za ka zo kana neman kusantar ta da daddare kuma sannan ka zo ka za ka rarraɗe ta da safe Allah ya kyauta sannan wannan sunaye guda biyu al'ali wal kabir wannan aya sun nuna mana kuma mun tsona a sai ba sai mun tsaya daga cikin darussan wajibcin shugabanni su kula da harkar mutane shugabanni wajibi ne a kansu ya zama suna zuba ido a kan rayuwar mutane su san me ake ciki a unguwa kaza me ake ciki a unguwa kaza yau kaza an yi tashin hankali to ya za a daidaita ina mai unguwa ina dagaci ina hakimi a zauna a duba yadda za a warware a haɗu da yan security a tattauna yadda za a yi maganin matsaloli wannan aikin shugabanni ne kar a bar abubuwa su ta tafiya haka ba gyara a cikin al'umma a daure ana yi kuma Allah yana ba da taimako a kai duk mai shugabanci da yake yin abu kuma yana jin Allah zai ba shi nasara a kai to insha Allah Allah zai taimake shi a buɗe lijan kwamiti kwamiti na yin sulhu tsakanin mutane yana akwai alheri sosai a cikinsa hmm. kuma yana da cikin alheran da muke da shi a nan masarautar dutse akwai ofishi musamman sunansa ofishin jakadan sulhu kuma duk abin da ya shafi sulhu maimakon aje kotu a shekara ɗaya an warware kes kes sama da dubu biyar a shekara guda ba a je kotu ba wannan yanzu alheri ne ko ba alheri ba alheri haka ana buƙatar al'umma su rika yin wannan wanda za a iya zama da shi a unguwa saboda girmansa wani mutum garin binnan faskare ya ji ma ciwo shi kuma yana ganin ya fi ƙarfin kowa a unguwa ya ce sai ya ɗaure mutumin sai a kira shi a ce haɓa malam wani wani ai ba abokin faɗanka ka ne? in manyan gari da masu sulhu nan suka zauna da shi sai ka ga ya ce ba komai ya ya ce aje ai kaza ai kaza ai magani ai yi wannan me yake jawo shi sulhu in ƙananan abubuwa da ba ka buƙatar aje kotu sai ka ga an magance su akwai sauran zance bari mu lokaci kada a zo a ce mana ya tsari ah, hakamani da aka ce a tura masu hukunci kamar da ambata ba wakilai bane yadda me yasa aka fi nan ba wakilai bane kada ya zama mai sulhu ya tafi ne a madadinsa kamar shi lauya ne ya je kare miji ko mai sulhu ya tafi zaman ne domin ya kare matar don ka duk inda za a yi magana shi maslahar laifinta a ma'ana duk abin da yake neman maslahar ta shi yake karewa laifinta shi yake turewa an gani ko kuma maslahar miji ya zo karewa laifin miji yake tunkuɗewa to wannan ba hakan ba ne shi sa aka ce ba wakilai ba ne su wakilan shari'a ne ba wakilan miji da mata ba ne amma an ce min ahalihi wa min ahali hane saboda a samu kyakkyawan ilimi dangane da shi miji da kyakkyawan ilimi dangane da matar ba lallai zama cewa dan uwan mutane ko dan ammi ko waye ba shi ake nufi an bai tunan kan wannan kenan sha na ga shi ba sai mun faɗi adadi ba ah, cewa la budda an yakuna al hakamaini ala ilmin shar'i zama cewa suna da ilimin shari'a wannan tunda mun faɗa ma sai mun tsaya ba da ilimin shari'a da halin waɗanda ake hukuncin a kai dole ne mutum ya zama ya fahimci kes ɗin yadda ya kamata kada mutum ya je sulhu ko kuma shi alƙali ne ya sa baki a matsala bai gama fahimtar ba ya tsaya tabbatar in daga shari'a zai kai har sai ya gama fahimtar zancen to ya yi wannan kafin ya hukunci abu na gaba daga cikin darussa muhimmancin kyakkyawan niyya da tasirinta hukunci ko in yurida islahan bai na kuma kuma cewa niyya mai kyau sababi ne na kyawun aiki wannan kuma a kowane babi har aikinka da za ka yi na neman kusanci tsakaninka da Allah in niyyarka mai kyau ce sai ka shi nasara abu na kusa da ƙarshe a wannan bangaren darussa shine su hukunci masu hukunci a annali hakamaini a tafriqa wal su masu hukuncin nan an ba su dama a tar'ance su zartar da aure ya ci gaba su tabbatar da shi shine jam'i an ba su dama kuma su iya raba aure shari'a ta ba su abu na gaba da na so dan fa'ida shi ma dai mu samu mu tauri saboda lokaci koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ba mu wajen sulhu tsakanin ma'aurata annabi sallallahu alaihi wa shine kudwa shine babban shugaba daga cikin darussan da ya ba zan faɗi abubuwa biyu ko kawai ko uku na farko cikin na kafin nan mun sani Allah san tala ya yaba wa sulhu la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas duk wani abu ba alheri a cikin sa sai wannan Allah ne faɗa la khaira fi kathirin min najwahum mafi yawan abin da mutane suke yi na tattaunawa ba alheri a ciki in ba waɗannan abubuwan ba daga kaga wani ya ja wani sun us us to ka duba in ba ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ba ne da me da me Hmm? illa man أمر bi sadaqati aw ko yayi umarni da wani aikin alheri to nan za a iya cewa a dauko ɗan uwan aikin da alheri umarni da aikin alheri shine ne annahi wa anil munkar shi ma yana cikin nan ko au islahin bainan nas ko kuma sulhu tsakanin mutane to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abinda yayi na sulhu tsakanin ma'aurata wanda kuma ya zama mana abun koyi shine sulhun da ya yi tsakanin Fatima da Aliyu radiyallahu ta'ala anhu an taɓa yi an taɓa yi to gashi al a uh, musulmi ya rawaito daga hadisin Sahal bin Sa'ad al-Bukhari kai al-Bukhari ya rawaito cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai kun san ne kissa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gidan fatima radiyallahu ta'ala anha da ya je sai bai samu aliyu ba a gidan sai ya ce ayi nabnu ammiki to da ma ya ji malamai suna cewa la'alla ya ji kishin kishin wani abu ya faru to sai je ya dan daidaita tsakaninsu da ya je sai aliyu ba nan har al'aini ne yake cewa yana annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya tambaya yace aina ali ko ko yace aina zawjuki zai iya tambayar amma sai bai tambayi ina mijinki ba ina ali sai ce aina ibn ammiki malamai ce, ce so yake tuna mata wannan mijin naki dan dan dan dan baffanki ne tunda ko dan dan baffanki ne ki tuna zumunci a yi haƙuri kar a yi shi ne dalilin da ya sa bai ce ina ali ko kuma bai ce ina mijinki ba domin ya ce ina mijinsu ya ce bayan mijin na waye min kaza min kaza amma sai kina mata cewa akwai fa alaƙa dan baffanki ina yake sai ta ce ai a baya nan qala wa kana baini wa bainahu shay'un a gani wani abu ya shiga tsakanina da shi sai na masu shi a da suke cewa duk wanda ya bata wa fatima rai an jefa masa dan wuta ne ko dan to ina za ku sa aliyu ya bata wa fatima rai har ya ya fita Allah ce su fa gaba bani har ya bata mu rai to gashi fatima sai tace aliyu ya bata masa rai gashi na cikin bukari ya bata mu fa gaba bani. fa kharaja fa lam yatil indi falam ya tsin sai ya fita bai bacci rana ba a gidana mana ƙailula shi ne ya tsin falam ya tsin in shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wani a wurin unzur aina huwa zai ka dubo min aina yake shi ne aka je aka ko aka ce ai yana kwance a masallaci to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi masallacin sai ya same shi ya kwanta har rida'insa ma ya furta na shikinsa gefensa ya ɗan faɗo ƙasa gadon bayan har ga ƙasa nan a gadon bayan to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna yana shashafewa yana share masa ƙasa yana cewa qum aba bai taba faɗa masa wannan aba turab ba sai ranar saboda rarrashi da kwantar da hankali to duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ne saboda me yayi sulhun nan tsakaninsa da matarsa ita aka sai ta mata dan uwanki ne fa ga alaƙar da take tsakaninku shi kuma wanda kai fushi da ita ga babanta da kansa ya zo yana kare gadon bayanka kaga ba dama mutum da aka yi ma wannan ya tashi da wani fushi ko ya koma ya ce zai samu fatima kuma a sake dawo da zancen magana ta gama karewa to kun ga ashe in ka tashi sulhu shi sa malamai suka ce daga cikin wannan akwai darussa manya ka yaba wa mutum in ka zo za a yi zaman sulhu maganganu su rika fitowa waɗanda za su shirya ba waɗanda za su ɓata ba kar ka rika ambato kai a matsayinka mai sulhu in ka zo kana ambaton wasu abubuwa airan nan ma wata rana ma da wani aka kawo sulhu su haka muka yi wallahi duk muka gagara abin da haka ya ɓaci kar ka kawo wannan ka kawo abin da zai gyara ba abin da zai ɓata ba kuma duk abin da za ka iya samu na yaban mutum to ka yabe shi ka nuna masa mai hankali ne shi ai sannan nan mai iya rikon mace ne karka sai dama fa kai an san ka fa dama da fitina in ka gaya mutum cewa shi fitinan ne ne kuma aiki nan abin da ka zo ka gaya masa yanzu ba zai karba ba ta ce aikin da dai ma'ana ai kai an kanka da haƙuri da juriya kuma yaushe saboda mace har ka zai ɓaci har ka je kai kaza ta Allah ai haƙuri ma a kai zuciya ne ka to irin wannan zancen shi ake so ba abin da zai tsaka ba shi yasa annabi sallallahu wasallam a wani hadisi eh, az-zuhri ke cewa walam asma yurakhisu fi shay'in ban yi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin rangwame a wani abu ba mimma yaqulu an-nasu kadibin cikin abin da mutane suke cewa ƙarya ne illa talatin sai abubuwa uku su ne ya halatta a ce an faɗi abin da yake ƙarya ne alhar a wajen yaƙi mutum ya in za a yi dama mutum a ce hagu gaɗa kuma na annabi sallallahu alaihi wasallam ga wannan ana shi yasa malamai suka tattauna cewa wannan shin a kira shi ƙarya ko kuwa ana nan ana ce masa tauriya tauriya shine ka koye wani abu ka faɗi wani abu daban saboda ka ja hankalin wanda kake gayawa shi zai tafi a zaton wani abu alhali ko kuma wani abun kake nufi shine tauriya wasu malamai suka ce tauriya duka ake nufi wannan <clears throat> na biyu al-islahu bainan nas sulhu tsakanin mutane shi ma ya halatta a faɗi abin da ba a yi ba kawai wani da wani ba ka shiri sai ka tashi ta kanas ka zai ka bai da ɗaya daga su me ba ne ai nan na wuce wucewa ne ji suna ta tattaunawa shi da abokansa wala ya ce zai zo ya baka haƙuri kuma yana ta yi banka an yi kaza a shi wani abu ne dama ya shiga tsakaninku ai ban ma san me yake ba dama wannan haka shi kenan sai ka ga zuciyar wannan ta kuma ba ba a ba kai ka faɗa ne kawai don ka kwantar da wannan matsalar to wannan ya halatta a shari'a wato lalle kin tsakanin mutane alheri ne dole ku an limanci ya zama aikin yan wuta ko abu na uku yace wa hadithun rajuli imra'atahu wa hadithul mar'ati zawjaha da kuma hira da miji zai wa mata da hira da mata za ta yi wa miji dan abu da zai kwantar da hankalin mata ko ba a yi shi ba a dan gaya masa wani abu da zai kwantar da hankalinta bayanin kyanta bayanin adanta ta yi kyau abincinta ya yi daɗi duk waɗannan kalmomin daidaitawa suke ba ɓatawa suke ba kuma su ake so ka riƙa faɗa saboda a samu sulhu ko babu daɗi abincin ka ce da daɗi ko to daga cikin hanyoyin da za su kare taimakawa masu sulhu su fahimci hakikanin da yake ake ciki wannan kamar mun faɗe shi sannan kuma a tunasar da mijin da matar a tuna musu haƙoƙinsu ga haƙƙin Allah a kan wannan ga haƙƙin Allah a kan wannan wanda musulunci ya tabbatar sannan kuma idan kai ne ta gefen miji to a ji kaya bi mata in kai ne ka gefen mata a ji kaya bi miji wannan yana saisaita abubuwa wannan daga cikin wannan hadisin ma za mu ƙara fahimto shi sannan kuma a sa duk mai kuskure ya yi ya tabbatar da kuskuren wannan akwai alheri sosai a ciki idan miji ya yi kuskure yana daga cikin alheri ku masu shari'ar ku matsa masa sai ya ce eh i am sorry ni ne da laifi wannan abun kamar da na ambata mana ran yana da muhimmanci a gummace ta ji mijinta ya ce a yi haƙuri to haka nan ita ma mijin zai ji daɗi masu sulhu su tabbatar mata cewa lalle sai ta faɗi cewa to a yi haƙuri dama laifi na ne ni ne ne zafin kai ni ne kaza da kaza ni ne ban yi haƙuri ba ma'ana dai mai laifi a tabbatar masa laifinsa sannan kuma daga cikin abin da zai taimaka su alƙalai ko alhakamani kada su zuzuta zancen sama da yadda yake ma'ana a sai ta ce a ce wannan matsalar ma yar karama ce ai mun yi manya manya ma wanda wannan zancen na kuma ai ba wani abu ne da ya kamata ma a ce har sai kun zo nan eh, a gida ma ku tsakaninku da kanku ma za ku iya daidaita ai ko don kunya ku ba ba ka zo nan ba irin wannan zancen su suna ganin ya zo zuciya tana tafasa yanzu nan kawai gida ake ya saki kalmar saki ita kuma ta ce ta tattara kayanta kai kai sai suna zuwa sai a ce musu ai abin ma ba wani mai muhimmanci ba a dan kankanin abu to wannan abun yana saisaita lamari kar ka buɗe ɗaci ka girmama shi a matsayinka na alƙali sannan kuma a yi haƙuri da juna kar ka tsani matarka ƙarshen tsana annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la yafrat mu'minun mu'minat ko in kariha minha khuluqan rabiya minha khuluqan akhar kada mutum ya ƙyamaci matukar tsana da matarsa in wani abu ta masa wanda a sababbinsa yake kinta to ya tuna wasu ayyukan alheri wasu halayen kirkin da ta yi masa sai ya tuna su sai ya yafe wannan ɗin, sai a ci gaba da zama ba yadda za a yarinya ta saba da zama da iyayenta yarinya ta saba da zama da kallonta da yayyanta lokaci guda a ɗauke ta a haɗa ta da wani namiji kuma a ce har abada tare za su zauna to gaskiya in ba a yi haƙuri ba dole abin zai lalace kila sai an yi rarrashi kila sai an yi haƙuri kila sai an yi reno ba ka tsammanin yau a kawo ma amarya ka gani ta tana da experience ɗin yan shekara talatin ta ma baka kyauta wa kanka daga ta yi kuskure yanzu ke ba akwai abinci ne a gidanku ai yanzu makarantar ka ta zo kai ne malamin duk abin da aka koya mata a gida akwai abin da ba dama ta koyi shi sai a gunka akwai abubuwan da babanta ba zai iya koya mata ba babarta ba za ta iya koya mata ba babu mai iya yin wannan koyarwa in ba kai ba to in ba kai hakuri ba ashe duk sai ajujuwan su lalace Allah sun ta'ala ya kare lokaci yayi ko har ma an wuce an kara to mun kare insha Allah Allah ta mun amfana da waɗannan faɗakarwa in Allah maɗauki ya kai mu gobe sai zama abin da za mu tattauna wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk